madaidaiciya ce ko ita kake sai malamai suka ce abin nufi allah ka tabbata mu akan hanya madaidaici tunda akan ta ake aka sake roƙar ta ma'ana a tabbata a dore a kai to shine allah yake cewa wallazi na jahadu fina wanda suka jajirce suka dage wajen biyayya gare mu da kaucewa duk abin da yake saban mu lana lanahdiyannahum subulana mu kuma tabbas haƙiƙa wallahi za mu datar da su da tabbata akan wannan addini na gaske akan wannan hanya madaidaiciya akan wannan turba mai kaikkiya wacce idan an bi ta an ɗore a kanta an tabbata tana sadar da bawa da iya bin hanyar zuwa gidan aljanna a ranar alkiyam tabbata akan hanyar allah subhanahu Ta'ala. shine sirati na duniya da bawa yake bi yake tabbata a kai da zai ba shi damar ƙetare siraɗin lahira hanyar da ke bi dodar zuwa ga gidan aljanna saboda haka bawan da tsayu da bin allah da kaucewa saban allah a rayuwarsa ta duniya zai dace ranar alkiyama da tafiya gidan aljanna hanya wacce take miƙaƙƙiya a kan siraɗi ba tare da ya fuskanci matsala Allah ya datar da sai Allah ya kare ayar da cewa wa inna Allah la ma'al muhsinin kuma hakika Allah yana tare da bayinsa masu kyautatawa wannan kasancewa da Allah ya yi tare da bayinsa masu kyautatawa malamai suke cewa zamantowarsa tare da su zamantowa ce ta musamman da ya ce yana tare da masu kyautata yana tare da su ta musamman tarayya ta musamman domin tarayyar allah da bayansa iri biyu ce akwai gamammiya da ta shafi kowane bawa daga cikin bayan allah allah yana jin duk abin da bayi suke yana tare da su wajen jin abin da suke ba wani abu daga cikin bayi da ya isa ya fita daga wannan zamantowar Allah tare da shi kuma yana jin duk abin da bayansa suke kuma yana da cikakken iko akan kowane bawa nasa yana tare da shi da ikonsa saboda haka wannan zamantowar Allah tare da bayansa na yana jinsu yana ganinsu yana sane da abin da suke yana da cikakken cikakken iko a kansu tare da mulkarsu wannan kowa da kowa ko ka ba Allah ko baka ba Allah to amma idan Allah ya waru wasu bayi na musamman masu binsa masu umar um, bin umarninsa da kaucewa sa sai ya ce yana tare da su to wannan ta musamman ce cewar yana tare da su da agaza musu yana tare da su da taimakonsu yana tare da su da shiryar da su yana tare da su da ba su kariya da ɗauki saɓanin waɗanda ba su bi shi ba duk da yana tare da su wajen mallaka da ganin abin da suke da sanin abin da suke da jin abin da suke amma ba zai taimaka musu saboda ba su biyo hanyar da yake taimakawa bawa ba zai ba su kariya ba irin kariyar da yake baiwa bayansa na kwarai da allah ya ce wallahu ya asimuka minan nas ba zai karfafe su ba cikin al'amuransu za su ɗauki abu gadan suna yi a ƙarshe sai allah ya rusa abu saboda haka da yace wa inna allaha la ma'al muhsinin hakika allah yana tare da bayansa masu kyautatawa tarayya ta musamman ta ya taimaka musu ya ba su kulawa da tsaro ya ƙarfafe su a shiryar da su sai wannan aya take nuni akan cewa bawan da ake cewa mai kyautatawa shine bawan da ya ba Allah ubangijinsa ya ƙaura cewa miyagun ayyuka da saɓan ubangijinsa ya zamanto ya mu'amalanci Allah ta salon da Allah yake so bawa ya mu'amalance shi manzo yake cewa da aka tambaye shi mal ihsan yace al ihsanu an ta'budu laha ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara ka ba Allah kamar kana ganin sa idan kai baka ganin sa ka bi shi ka rika jin cewa to ai shi yana ganin abin da kake to saboda haka wanda ya kasance a mu'amalarsa da ubangiji ta irin wannan salo ya tabbata bawa mai kyautatawa a hulɗarsa da mahalicinsa sannan kuma ka zama mai taimakon addinin allah domin yayin da ka tsayu da bautar allah da kaucewa sabansa to wannan shine ai abin da dama ya bautar da bai shine addininsa kenan ka tsayu da taimakon addininsa a mu'amalarka da addinin ubangiji agaza wa addinin ya ci gaba ne ya wanzu ya tabbata sannan kuma kai a kan kanka a daidai wannan lokaci ka kyautata wa kanka da bin hanyar da za ka kubuta ka tsira a mu'amalarka da ubangiji kaga ka kyautata wa kanka sannan kuma wanda ke wannan za ka tar da shi inda ya ginu akan wannan tsari ba zai iya ganin wani yana barna ya bari bai hana ba ba zai iya ganin wani abin kirki da ya kamata ya umarni da shi bai yi ba ba daidai wani lokaci za ka tare ina kyautata mu'amala da mahalicinsa ina kyautata mu'amala da kansa ina kyautata mu'amala da bayan ubangijinsa to wani shi yake cewa muhus tsantsar wanda ya tabbata mai kyautatawa hulɗarsa da mahalicinsa tana da kyau hulɗarsa da shi kansa tana da kyau hulɗarsa da waninsa cikin bayan ubangijinsa tana da kyau to shine muhsin to Allah ya ce ina tare da irin waɗannan bayin ta salon kyautata musu da agaza su da ƙarfafa su Allah ka samu cikinsu to sannan bayan haka sai mala ya ce wa ƙala ta'ala kuma Allah maɗaukaki ya ce wa wa'abud rabbaka ka bauta wa ubangijinka hatta ya atiya kal yaqinu har mutuwa ta zo maka wani aya ta 99 cikin suratul hijr ta fara da cewa wa abud rabbaka abin nufi ka tabbatu ka daidaitu akan bautar ubangijin ka shi kadai don bai halatta a bauta wani sai shi ka tabbata akan ta allah da bauta hatta ya atiya kal yaqin har mutuwa ta riske ka ta cin maka har kwanakinka su ƙare kana akan haka to wanda zai ci gaba da bin Allah da kaucewa abin da Allah baya so a matakin kasancewarsa bawa mai bautar Allah wanda ya tabbata da yin wannan to ba zai kai ga samu wato zama jajirtacce mai kokari akan haka ba sai ya ci gaba da yi har mutuwa ta cin masa domin in ya sare a tsakiya a hanya bai kai ga mutuwa ta zo masa ba abin duk da ya baya tsara ce domin zai je ubangiji yana mai sabo ya bar bautarsa ya kuma kuma ina bautar waninsa kenan dagagge bawan da yake ya dage jajirtacce mai kokari shine wanda ya ci gaba da bin Allah dindindin har mutuwa ta same shi shi sa mala ya kawo ayar a babu mujahada dagewa da kokari wajen bin Allah har kwanakinka na duniya su kare kamar yadda a waccan ayar da ya kawo mana cewar wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana cewar in dai kana so ka dace da hanyar ubangiji ta kubuta da tsira a lahira sai ka tabbata da dagiyar wato bin Allah da zama mai kyautatawa har mutuwa ta zo maka saboda haka sai zama ayoyin suna da fito mana cewar eh lallai sai ka jajirce ka dage ka ci gaba da kokari ake kaiwa ga gaci saboda haka idan muka kalli ayar ta gabata da ita wannan ayar da muka karanto yanzu suna da tabbatar mana da cewa allah subhanahu wata'ala da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ya ku kuka bada gaskiya da Allah idan har za ku taimaki addinin Allah da yinsa yadda yake ku ba Allah ku kauce wa sabansa ku tabbata akan haka to shi kuma Allah ya yi alkawari zai tabbatar da digadiganku ku kan haka mutuwa za ta cin muku kuna kan haka to haka wanda ya tsayu da bautar ubangiji subhanahu wata'ala ya dage har mutuwa ta zo masa shine bawan da i rayuwa kubutacciya da zai dace da samun yardar Allah saboda bai barar da wannan nagartar da ya ɗauko a hanya ba ya zarce ya ci gaba har lokacin da aka ɗeba masa ya ƙani na rayuwarsu ta duniya don haka wannan aya tana sanar da mu cewa dawwama da ɗorewa da ci gaba da zarcewa akan ɗayanta Allah da bauta tsawon kwanakin rayuwar bawa ko shekarun rayuwar bawa a duniya abu ne da yake buƙatar sai ka yaƙi zuciyarka ka dage ka jajirce za ka kai ga tabbata akan haka har mutuwa ta zo in ka sare a hanya to za ka yi asarar abin da kai ba kuma ayana tana sanar da mu rayuwar duniya rayuwa ce da mutuwa ke karar da ita ta zo ta bi kanta ta murkushe wa abudu rabbaka hatta ya tiyakal yaqin abinda mai waka take cewa rayuwa tana faruwa wucewa take kamar ba a yi ba to da wanda ya bi Allah da wanda ya ki bin Allah a rayuwar duniya dai Allah zai khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala za ta bi ta kansa kayan rayuwar za ta ƙare mutuwa za ta biyo baya ita ce ƙurin ɗin rayuwar duniya saɓanin rayuwar lahira tabbatacciyar rayuwa mai ɗorewa wacce babu mutuwa ko ka tabbata a gidan aljanna ni'ima da jin daɗi ɗorarre mara ƙarewa ko kuma tabbata a wuta azaba zartacciya mara yankewa allah kiyaye wa ƙala ta'ala kuma allah maɗaukaki ya ce wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila kuma ka ambaci ubangijinka wa tabattal ilaihi ka yanke daga dukkan wani abu da zai shagaltar da kai kana mai nufatarsa tabtila yankewa daga duk abin da zai shagaltar ta gaba ɗaya shi sa mala imamun nau'i ya ce a yin kwatsa ilai abin nufi yanke datse gutsire duk wani abu da zai ɗauke ma hankali daga ambatan Allah ka dirfafi ambatan Allah ne abin da Allah yake faɗa a wannan aya don haka abin da ake so da kai ka dawwama kana mai tuna ubangijinka da ambatansa dare da rana ka yanke daga dukkan wasu abubuwa da kasan suna shagaltar da bawa da ɗauke masa hankali daga wannan ibada ta ambatan Allah da kiranyarsa da mafi dacewar abin da ake kiransa da shi kana mai fuskanta sa fuskanta da gaba ɗaya ba tare da wato ainihin kana jin akwai wani abu da zai iya ɗauke ma hankali daga wannan shine umarnin da Allah subhanahu wata'ala ya yi a wannan ayi Allah ya ce wadkurullaha kathiran la'allakum tuflihun ku ta ambatan Allah da yau saboda ku dace da rabauta duniya da lahira sai wannan aya take tabbatar mana cewa mutumin da ko bawan da ya dawwama akan yawaita ambatan Allah maɗaukaki to Allah subhanahu wata'ala a sakamakon haka da i zai masa sakayyar da yake wa wanda yake tuna da shi fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun Allah zai sanda da saboda kai ma kana sana da shi Allah zai ambace ka saboda kana ambatansa to me san Allah subhanahu wata'ala ya ta ambatansa ya ta san sanin da shi to ya dimanci ambatan Allah dare da rana tsawon rayuwarsa ya kwaikwayi manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya tabbata cewar ya zukurullaha fi kulle a hayani yana ambatan allah a kowane lokaci a kwance ne a zaune ne a tsaye ne a tafe ne ambatan allah ko da to in ba wa idi manci wannan ubangiji wata wata'ala zai san da shi to shi kuma yawanta ta'ambatan Allah da dawama a kansa abin da yake bukatar sai ka dage saboda abubuwan da suke ɗauke hankalin daga shi Allah ya yawa ga sunan ko ta ina ko ka shagalta da game ko ko kuma ka shagalta da sunoka in kai mai biya wannan ne ko ka shagalta da kallon board ko ka shagalta da table tennis ko ka shagalta da longo tennis ga ta nan dai ko ma wace ce to ka sunan barjik kayan kallo abubuwan da suka kama da haka wasan polo wane ne wane ne ga sunan ba za su kirgu ba ko ta ina da bai bai suke da in wannan bai fuske ka ba wannan zai fuske ka in wannan bai fuske ka ba wannan zai fuske ka wanda kuma 'yan zaman majalisa a yi hirar bafulatani in an gama a yi hirar buzu a fita daga wannan a yi dariya a yi mukyakyata a rikyakyata ana ta cika ma da shi ko ka gama jin firin mukyakyata ka tafi kuma rai dangin goro ka fita daga nan kuma ka tafi labaran kasa ka fita daga wannan ka tafi wato ainihin tumbin giwa an gama ka haka ga sunan ka ɗauko wato auren ka sai ga duk shirme da ne abubuwan da suke ɗauke hankalin daga ambatan Allah ga sunan bila adad so da ka to in kana so ka tabbata akan wannan sai ka yaƙi zuciya sai ka dage ta wani abu ya zo zai ɗauke ka da karatu alƙur'anin da ka saba yi ka sami izu biyu uku hudu biyar to yaƙice shi dage sai ka yi a subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar duka da kake ce ci gaba da yi kan wani abu ya dauke ka kabarta na daga cikin mafi zantukan da Allah ya kasu to irin waɗannan abu sai ka dage shi sa malam ya kawo ayar a ƙarƙashin babin dagiya da ƙoƙari in baka ƙoƙari ka dage ba ba za ka kai ga cin musamman wannan tunda abin da ake so ka yi shi dare da rana su kuma waɗannan abubuwan da suke ɗauke hankalin a cikin dare da ranar ake su to sannan bayan haka wa ƙala ta'ala mala ce sai allah maɗaukake ce kuma allah maɗaukake ce faman ya amal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata wani aiki kwatankwacin ƙwayar zarra na alkhairi zai ga sakamakon abin da ya aikata ita kuma wannan aya allah mai tsarki da ɗaukaka yana labarta mana cewa duk wani bawa da ya aikata aikin kirki duk wani bawa da ya tsayu da aiwatar da abin da yake nagartacce aikin kirki nagartaccen aiki shine aikin da allah ya umarni da aiki ko manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ai tare da barin abin da Allah ya ce a bashi ko manzon Allah ya ce a bashi in kai haka kayi abin kirki nagartakka ingancin abin da kai da kyautatuwarsa da zamansa yiwuwar a karɓa kayi wanda Allah ya ce manzon Allah ya ce ka bar wanda suka ce a bari to duk wanda ya yi haka a rayuwarsa ta duniya to Allah subhanahu ta'ala ya ce komai kankanta shi wannan abin kirkin da misalin kwayar zarra ne kwayar zarra nan fassara ne wasu malaman suka ce abin da ake nufi da shi kamar kwatankwacin dan kankanin kiyashin nan ja da sai ka kasa ido da kyau wani lokaci ka hange shi ma yana tafiya to aikin da bawa in kamar wannan ne sakayya tana nan allah ya ajiye ladansa ba zai salwanta ba ba zai wato anin a rasa shi ba kuma suka ce abin da ake nufi da ƙwayar zarra idan rana ta haska taga za ka ganin 'yan mutsi-mutsin ƙura musamman irin wani lokacin da ake hazo yanzu za ka ganin yam yam yam yam yam ɗin mutsi-mutsin ƙura to in kai haka a hannunka ba ba za ka gani wani ma in idansa wato ya fara ja da baya in ya kalla ma ba zai ga wannan matsamatsan ba to in aikin da kai kamar irin wannan matsamatsan kwaya ɗaya ne tak a ciki allah zai ajiye masa kai sai aya take sanar da mu cewa duk abin da bawa ya aikata duk kankanta sana alkhairi allah bai tozarta aikin ba za ka yi ba don aikin ya zama kankane ce ta wannan aikin guda nawa yake yaushe za mu tsaya mana maka awon wannan aiki a zai maka zai auna maka kuma zai baka sa kai sabanin mu anan bayi ana magana a kawo abubuwan da za a kalla da za a kaddara a baka maki in ka zo da matsalolin su kai kai shi za mu tsaya mana bata lokacin ma kan wannan naka ko haka za a ce sai ga masu huna ka zo da ba cikin dan ya kwala ba yaushe za a tsaya na wannan ai wahal da mu za ka ko to ubangiji ya ce duk kankantarsa shi yana sare da shi kuma zai masa kayyarsa to kaga wannan sai yake sanar da mu cewa da aka ce duk wanda ya aikata aikin kirki ko mai kankantarsa Allah zai masa sakayyarsa zai ga sakayyar a ina Allah yake nuna bawa sakayyar abin da sakamakonsa wanda zai fara da masa ya zarce yana jin daɗinsa a lahira abin da zai gani na sakayya a nan duniya so mun tabi ba shine ainihin babban sakamakonsa wannan tukwicin farko ne so mun tabin farko ne amma ainihin sakamakonsa ya ji lahira to tunda aka ce wanda ya aikata aikin kirki zai gan shi ashe in yana so ya gani sai ya yi juriya ya yi haƙuri ya dage har lokacin da za a ɗauki ransa ina yin wani abin kirkin ya yi a ɗauka kuma ya je ga sakamako don in bai dage ba to zai daina aikin kirki abin tsaya zo ya murkushe wannan aikin kirki ko kaga shi abin na bukatar dagiya da ƙoƙari na ka ci gaba da yi kakkare na kuma taruwa yake shi kuma baya wulakanta abin da aka yi komai ƙanƙantarsa yana aje da shi kuma zai bada sakai har ka ga lokacin da za ka gani ka to mai so ya ga aikin kirkinsa da sakayyar abin da ya aikata na aikin kirki sai ya dage sai ya yi kokari na tabbata akan haka har lokacin ganin to bayan wannan malam ya ci gaba da cewa waƙala ta'ala kuma allah maɗaukaki ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah dukkanin abin da kuka gabatar wa kawunanku na alkhairi za ku same shi tabbace taskake aje a gurin Allah tajiduhu inda Allah huwa khairan kuma za ku tar wannan shine mafi alkhairin abin da kuka yi wa kawunan wanda duk kuka yi wanda ba wanda Allah zai ba da sakamako da sakayya a kai ba wannan asara ce innal insana lafi khusr irin asara da dan adam yake ce kuka amma wanda kuka yi irin wanda ya ce a yi zai ba da sakayya da lada to shi ne alkhairin abin da kuka yi kuma za ku tarar da shi a gurinsa ya taskake muku zai ba ku sakayyarsa wannan shi ne mafi alkhairin abin da kuka aikata shi ne alkhairi wa a'zama ajra kuma za ku samu shine mafi girman sakamako da lada da za a ba ku domin sakayya da za a muku tafi abin da kuka aikata ta tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk kyakkyawan aikin bawa guda ɗaya karancin abin da za a bashi lada goma kuma ubangiji yakan ninninka fiye da haka amma mafi karanci lada goma kyakkyawan aiki guda ɗaya ta kaga inda cewa za a yi gwargwadon abin da kai shi za a baka ai aiki da kai kyakkyawa kwaya ɗaya da sai lada ya zama kwaya ɗaya ko sai a ce ɗaya da ɗaya a sai cewa shi ba ka yi tsara da ka yi abin da ya sa ka shi mai yabawa ne da abin da aka yi in ya ce ai tumakon ya ka lada ɗaya akan kyakkyawan aiki ɗaya karanci goma zai baka kyan niyyarka da kyan aikinka da dagiyarka da jajircewarka kuma sai sa ninnin kama kama fiye da Allah yake gaya mana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra sai aya take sanar da mu cewa dukkanin abin da bawa ya tsayu da aikata shi na ayyukan kirki amfanin abin bai koma ga kowa sai ga kansa wa ma tuqaddim li anfusikum ga kawunan shi Allah baya amfanuwa da wannan abin da kuka yi ku riba abin za ta dawowa min khairin na alkhairi tajiduhu inda Allah za ku same shi tabbace a gurin Allah taskake ba zai salwanta to idan ya zama zamanto sai abin da kai na alkhairi shine za ka same shi taskaki a gurin allah ka samu lada mafifici a kansa wanda kuma ya zama ba na alkhairi ba to shi kuma ayar da ta ce wa man ya'mal misqala dharratin sharran yarahu in na sharrin ne ma yana killace maka abinka za ka zo ka tarar to amma sai danganta wa kansa na alkhairi na alkhairi za ka tarar da shi a gurinsa ya kawwame maka shi na sharrin an tare yana nan za ka zo ka ɗauki kayan ka shi ashe abin da aka yi na alkhairi shine ake cin ribar sakayya sagwaggwabar sakayya da allah yake ba da lada mafi abin da aka yi ba na alkhairi ba na shari asara ce da taɓewa ka zo a tar da fayil ɗinka fal da surutai da hirace-hirace da zantuttuka marasa kan gado kai na hirar shugaban da aka yi shekara goma da suka wuce ka samu kaza ka samu kaza amma na wane baka samu ba a na wane shi ka samu to an wuce wannan gurin wannan maimai kake me yanzu kake haram da ya fi abin da ya wuce alkhairi a rayuwarka kaka ɓata lokaci akan kirgen wannan na duniya da ko ka samu ka tara ka samu abin da ke so tafiya za ka yi shi ko ba za a fasa tambayar ka a kansa ba mai da hankalinka akan wancan da za ka je ka tarar shi ya fi alkhairi mara karewa mai dorewa mai wanzuwa to shine ribarka akan ka bata lokaci kana hirar abin da ya wuce ba kuma dawowa zai ba wannan aya tana sanar da mu mu tsayu da yin ayyukan alkhairi kuma mu sani aikin duk da muke na alkhairi amfaninsa gare mu yake dawowa kuma duk abin da muka yi Allah subhanahu wata'ala na kula mana da shi na sanar da shi kuma da sannu zai saka mana sakayyar da tafi abin da muka aikata fiye da abin da muke zaton ko muke riya za mu samu ba haka sai Allah ya ce wa qala mala ya ce wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki ya ce wa ma tunfiqu min khairin babu wani abu da za ku ciyar na alkhairi face fa inna Allah bihi alim Allah cikakken masani ne da wannan abu babu wani abin da za ku ciyar na alkhairi malamai suke cewa abubuwan alkhairi da bawa yake ciyarwa ko yake aiwatarwa suna da faɗi galibin farkon an ce ciyarwa ya fi ga abin da za ka ɗauka ka miƙa wa abin da za ka ɗauka ka ba wa sadaka ce ta tilas dole ta farilla kake warewa daga cikin dukiyarka ka ba wanda Allah ya ce ka ba su Allah yana sanar da ka cire ka bayar a ciniki aka yi wannan watan abin ya ma daɗi kawaro wani abu daga ciki kace yadda Allah ka kyautata mu ka wato daɗaɗa mu ni ma barin nemi yardanka da daɗaɗa wasu daga cikin bayan kawaro wani abu daga cikin ribar ka ce a kai gidan wane da gidan wane da gidan wane barayin nan da mara auren nan baiwa Allah da take nan gidan da miskinin nan da kaza din nan a kai musu suma to wannan abin da kai da ba tilasta maka Allah ya ba kai ne kai don neman yardar Allah Allah yana sanar da shi da na tilas din da na neman ladan duk ya san da kai to cewar yana sanar da shi ai ba kawai yana sanar da shi shikenan kawai ya sani magana ta wuce ba a an ka ji Allah ya ce yana sanar da abu to zai maka hali irin na masu karamci na kayi abin da ya ce a yi kuma kayi yana sanar da kayi ai so tari abin da yake damun mai yin abin da yake sa ran samun sakamako a kai a ce ya yi wanda zai masa kai bai san ma ya yi ba ai ta ce matsalarka ka zo ko a duniyance aka ce kowa ya je abin da ya yi ƙoƙarinsa ya zo ya kawo za a biya shi ba ɗauke wa kowa ba kowa ya je yi a kawo ba ka abin da ya je kero abin da ya iya ya zo da shi aka kalli basirarsa ya yi aka san da ya yi za a yi masa wani abu na tallafi shi ma ya ci gaba sai kai za ka zo magana cewa eh to gashi za ka zo duk a gama sai ka duk an faɗo na kwaba a faɗo na ka ci to ya haka ci ai ba mu san kayi ba ai wannan dama mu take yake ko ce duk abin da aka ma ba a san ma yana yi ba wanda aka yi dan su ba su san an yi ba to bangiji ba haka ba duk abin da kai na alkhairi yana sanar da kai sani na zai maka sa kai yadda za ta faranta maka fiye da farin cikin wanda ka ɗauki abinka ka baiwa fiye da sa kai yadda kake tuna ko kake riya kake zaton za ka samu zai maka saboda haka wannan aya tana sanar da mu cewar ubangiji subhanahu wata'ala cikakken masanin duk abin da bayi suke ta haka iliminsa ya sha bamban da ilimin bayinsa ilimin allah yalwataccen ilimi ilimin bayi kuma kuntataccen ilimi wa ma'utitun min ilmi illa kalila shi ba ba ku kome na ilimi sai dan kaɗan bai ta karya karya dan kit ne duk abin da kuke da shi na ilimi da masu kimiyya da masu kaza da waye duka bai ta karya karya Allah ne cikakken masani ya san komai su da ka ayyukan kirkin da kuke yi na ku ɗauka ku baya na tilas dole na neman lada ina sane da su zai muku sakayya a kai to kaga wannan bayanin da Allah ina ce ma tuqaddim eh, wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim idan kana so ka ga sakayya ta wanda ice yana sane da abin da kake yi ba za a zo filin farfajiyar tashin alkiyama neman sakamakon ayyukan kirkin da aka yi a ce kai ba a san kayi naka ba baka da wannan fargabar ya ce ya sani mai ilimin da babu irin sani babu kamar sani ya san da kayi to ashe yana buƙatar ka dage kai kokari ka ci gaba ɗauka kana bayarwa don wanda yake sanar da abin da bayan suka yi ɗinnan isan da kayi kuma maka sa kai yadda za ta abin da kake zaton za a yi yasa malam sai ka aya a ƙarƙashin babul mujahada yace ayoyi irin wannan suna nan jingin fal barkatai suke bayanin ana da buƙatar bawa a ayyukan kirki bin Allah da kaucewa sabansa sai ya dage haka Allah ya ce da banzo sallallahu alaihi wasallama wa amur ahlaka bi salati wasdabir alaihi la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa wannan irin waɗanda malam bai faɗo ba Allah ya ce da manzo ka umarci iyalinka da su yin sallah kamar yadda ka ma gama wa aqimis sala ka tsaye da sallah to ka ci gaba da yi kuma ka umarci iyalinka wasbabir alaiya ka yi haƙurin yi da umarta iyalin sai an dage ko a nan ma kaga an zo da dagiya to kai ma haka sai ka dage da ibada da kake ta sallah sai ka dage da azumin da kake sai ka dage da iya cire wani abu daga cikin abin da ka mallaka ka bar ka nemi lahira sai ka dage a maka ba daɗi ka haɗe sai ka dage a na ma ka kyautata sai ka dage ya maka ba daɗi jiya kuma yanzu gashi kun kace bisa hanya ka ce salamu alaikum ba za a fasa ba Allah ne ya bautar da musu sai an yi haka ko ba ka kau da kai kau da kai an bautar da kai kada ku yi gaba tsakanin ka dan uwanka musulmi ko me ya maka sama da kwana uku baka magana da shi to ashe duk abin yana buƙatar dagiya juriya ƙoƙari sannan a kai ga gaci amma duk abin da ba za ka kokari ba ka dage na irin waɗannan bayanai na bin Allah subhanahu wata'ala to za ka yi barin abin da to Allah ka sa mu cikin za mu dage wurin biyayya gare ka da kaucewa sabanka har mutuwa ta zo wannan shine karatun mu abin da muka da Allah ba mu ladansa kuskure Allah iya fi la wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd wannan bayan ce assalamu alaikum sannan sai bude cewa malam allah ya saka da aljanna amin allah ya sa mu dace baki da sannan sai ce tambaya ta a nan ni ne na je hotel aikin fenti to kwana na biyu ina aiki to ina jin yunwa na ga abinci a wani ɗaki da lemo na ɗauka na cinye duka sannan a kwana na biyu shi ma haka sai na ji mai wannan abinci yana allah ya isa abin da aka yi masa an cinye masa abinci an shanye masa ne amma fa a layin kuma babu wani guri da ake sai da abinci bare shi ya je ya siyo ya kawo ya ce bawan allah janye allah ya saka ga abincinka ya abin yake an ji tambayar to a irin karatun da muka yi a wannan littafi karanta cewar a babin tuba ko babin tauba cewar idan kai wani abu na ba daidai ba na laifi akwai buƙatar in kana so ka samu kubuta daga shi ka tubar wa Allah domin ɗaukan kayan wani ba naka ba Allah ya hana wala ta ta'kulu amwalan nasi bil batil ko wala ta ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha yawwa ko saboda kada ku ci dukiyoyinku a tsakaninku ta hanyar da ba ita musulunci ya shar'anta ba ta hanyar da ba daidai ba to kaga taba kayan wani ba naka ba karan farko saba wa umarnin ubangiji ne ko mu ce hannunsa na ka a taba kayan da ba naka abu na biyu ka riga ka taba yayin da ka tubar wa Allah ka yafe ni abin da na yi na kace kada a ɗauki dukiyar wannan a taɓa na kuma taɓa to shi kuma wanda yake da abin mun ji cewar sai ka nemi halaccin wannan abin daga wajensa ko kuma ka biya shi da abin da ya gamsu ka biya shi sannan haƙƙinsa da ka taɓa isare da kanka bayan kuma tuban da kai na saɓa wa Allah abu ne da yake hada da abu a yanzu haka daga sanda ka rubuto ko kan ka rubuto ka ce Allah ka yafe ni abin da ne na kace kan taɓa kayan wani na taɓa wani tsakaninka da mahaliccinka shi dama a shirye yake da karɓar tuban wanda ya tuba tsakaninka da bawan da ya ce Allah ya isa tana nan ya isa zai bi masa haƙƙinsa har sai in kai da ka fahimci wanda ya Allah ya sanar ka fahimci cewa kayan nan ko abincin nan nasa ne sai ka kintaci lokacin da yake da alamun kamar ya ɗan sassauta a kan lokacin da yake gane jin zafin abin da aka sai ka biyo ta hanyar salon dabara da hikima ce bawan allah na ga kai ma musulmi ne kamar da ke musulmi ce kwarai ce ga alamu za ka so a ce ubangiji su bani wata'ala ya yafe ka kurakuranka ko ce ai kwarai kuwa ce allah ka yafe mu ice amu ko kai ma ka ce amu kana ta shara da shimfiɗa to gaskiya bawan allah wannan shimfiɗa da kajin da ko gabatar wannan nake na shiga wata tsaka mai wuya a aikin nan da na zo ina yi na fenti a wannan ina cikin wannan hali kamar na faɗo ina fentin nan na fara ganin fenti ma ne kalar da ba fentin ba sai na ga abinci to shiga damuwa da yanayi yasa na ci abinci kuma daga baya na fahimci a shi abincin nan na kan na kana Allah ki to da Allah roƙonka nake so ka dubi girman Allah ka yadda in baka abin da ka kashe na abincin nan ka yafe wanda kai wannan na ga zai iya yi ko sai ka fita silahin hikima sai kai masa ba maki kuma yace to tunda haka ne tunda ka bayyana ka nuna gaskiyarka ka fito kuma ka nema ka je na bar maka zai iya ma don ka haka shi kenan tsakaninka da mahalicci lafiya lau shi ya dama ce ka tuba zai karba tsakaninka da bawan da ka taba aikinsa haƙinsa ka samu confirm da tabbacin cewa yanzu ba wata matsala da Allah ka yafe ni kai ma Allah ya yafe ka kura ko kuma da an sallame da fentin nan zan ba ku wani abu daga gare ni kuma ba kai kasa na ba zan maka kyautatawa ko ya ji cewa to bayan haka ma da wani abu da zai biyu ba in bai ya fanna a ce ya sarya maka bai yake shi kenan sai ya jira in an biya ka bashi kuma ka kara ma da wani abu wannan kyautatawa ce jin daɗin ka yafe mu babu laifin kai wani cikin dar Allah za a samu Allah ya samu dace wa alaikum assalam shi mai fentin ne ba ƙara dawa zai ba shi wanda ya Allah ya isan ai daga Allah ya sa dama ba za ka bari in kasancewar bako ne ya fice ya tafi ba sai in ba da ka iya kuma kai zaton kaɗan shi ma na nan ne tun da ka ga ana ka abincin ana ajiyewa an yi kwana biyu wata kila na uku za a sake kawo su dai kuwa tana magori na ga kana daukewa to kana tunanin haka shine za ka iya dan kintatar lokacin za ka hara kai wannan dabarar da na ce. in kuwa a ka yi ƙoƙarin kasance da allah ba allah na da yake allah ya samu da allah ya na yake za ka ce ai zuwa dama kwana biyu ya zo ya anan kuma ran da ka ji na allah ya san ya gama ne zai tafi to wannan kuma ba da ka iya in baka san yadda yake ba da kuma da zaka same shi to nan za ka iya kintatar abincin nan da ka ci nasa ba zai kasa kuɗi kaza ba dan ma ka a samu tsara sai ka ɗan ɗora da wani abu sai ka yi sadaka su ka ce Allah ba nan da ya Allah ya saka sakayyar abin sanan da na ci ladan wannan abin da za a bayar na wannan sadakar a biya shi kuɗinsa da haƙƙinsa yadda an je lahira za a kalli cewar kayan da za ka